الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata 25 ga watan rabiul thani shekara ta 1440 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na ɗaya ga watan ɗaya miladiya ta 2019 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin imamu malik bin anas da ke wannan unguwa ta gaida a karamar hukumar kumbozo a jihar kano domin ci gaba da gabatar da darasinmu na littafin asabu rasul wanda yake karantar da mu tarihin rayuwar sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Zababu, kuma yardaddu mafi alkhairin al'umma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da ita domin amfanar da mutane ba haka idan uwa basu manta ba muna ci gaba da bayani game da rayuwar talhat bin ubaidullah Allah ya kara mishi yadda sahabi na biyar daga cikin jerin sahabban da malam ya kawo mana a cikin littafinsa kuma muna magana game da irin alaƙar da ke tsakanin talha da eh, iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin warware shi buhar da ake yadawa na samun rashin jituwa a tsakaninsu wanda satin da kwanci a karatunmu na ƙarshe wanda ya gabata mun yi magana game da wani athar da ake kawowa domin cin zarafin talha da zubair Allah ya kara musu yarda wanda ake alakanta shi zuwa ga sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda wanda yake nuni a bisa ga yadda ya sifanta su a matsayin masu warware mu baya da suka mishi wanda daga bisani har yayi musu mummunar addu'a akan cewa Allah ta'ala ya sanya su a waje wanda yake mafi muni daga cikin wuta wanda mun ji abin da malamai suka tabbatar game da rashin ingancin wannan ainihin wato riwaya din da kuma kasantuwar sayyidina Ali bin Abi Talib a matsayinsa na mutum mai ainihin wato kawaici mutum mai kau da kai ga barin wanda ya cutar da shi a babiyar da za a yi addu'a irin wannan mummuna ga waɗannan sahabbai masu daraja kuma mun kawo waɗansu daga cikin riwayoyin da malaman shi'a suke amfani da su wajen bayyana cewa talha da zubair allah ya kara musu yadda sun warware mu baya da suka yi sayyidina ali wanda su suka kawo riwayoyin kuma mun bayyana rashin ingancin su kana daga bisani muka ƙara kawo wasu riwayoyin wanda suka ƙara kawowa har wayo su malaman shi'a waɗanda kuma suke tabbatar da cewa sun yi mu baya a wasaidina ali kuma ba su warware mu baya ba wanda muka bayyana wannan a matsayin tufka da warwara da shi wannan addini na shi'a ya ainihin wato kursa za mu ci gaba da bayani game da irin alaƙar da ke tsakanin waɗannan bayan Allah da yadda shi kansa sayyidina Ali bin Abi Talib ya dinga ainihin wato addu'a yana nuna damuwarsa game da waɗannan bayan Allah wanda a satin da ya gabata mun kawo athar na ɗaya daga cikin ‘ya'yan talha lokacin da ya zo wajen sayyidina aliyu allah ya ƙara mishi yadda yake tuhumarsa da ya kashe mahaifinsa kuma sannan ya rike musu dukiya sayyidina aliyu bin abi talib kuma ya ba su dukiyarsu sannan kuma ya barranta daga wannan magana da ake ainihin wato jinginawa izuwa gare shi ah, ibn abi shayba Allah ya mishi rahma a cikin ainihin wato musannaf dinsa ya kawo athar wanda yake tabbatar da nadamar sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara mishi yadda game da abin da ya shiga tsakaninsa da sahabban annabi sallallahu alaihi sallama musamman a lokacin yakin ainihin wato jamal wanda yake cewa sayyidina ali Allah ya kara mishi yadda ya zo daidai wajen gawar talha bin ubaidullah yake cewa wa an eh, daga eh, an ya daga Talha bin Musarraf Allah ƙara mishi yadda yake cewa anna aliyan intaha ila Talha bin Ubaidullah radiyallahu anhu wa qad mata sayyidina Ali Allah ƙara mishi yadda ya isa wajen Talha Allah ya ƙara mishi yadda a lokacin Talha ya riga ya mutu fa nazala an dabbatahu wa ajlasahu sayyidina Ali Allah ya ƙara mishi yadda sai ya sauko daga kan dabbarsa ya ta yadda ainihin wato gawar talha ya rungume ta kamar ya zaunar da ita fa ja'ala yamsahu al-ghubaru an wajhihi wa lihyati ya kasance yana karkade ko kuma goge kurar da ke fuskar talha da kuma kan gemusa wa huwa yatarahhamu alaihi yana mai nema mishi rahmar Allah wa yaqulu yana cewa ya laitani mitu qabla hadha al-yawm bi 20 sana kai tuna ina ma a ce na mutu kafin yau da shekara ashirin haka na Aliyu Allah ya kara mishi yadda ya ainihin wato faɗi wannan magana wanda a ibn abi shayba cikin musannaf ya rawaito ainihin wato wannan a athar to wannan yana nuni a bisa ga cewa sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara mishi yadda bai riki abin da ya shiga tsakaninsa da waɗannan sahabbai a matsayin wani mummunan abu ba tun daga shi har bayan mutuwar talha yana nema mishi gafara yana kuma nadama na faruwar wannan abu haka ya tabbata ita ma ummu aisha Allah ummu na aisha Allah ya kara mata yadda takan yi nadama game da faruwar yakin jamal tsakaninta da sayyidina ali musamman lokacin da take karanta alqur'ani in ta karanta fadin Allah ta'ala wa qarra fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah ula sai ta fashe da kuka tana mai tunano wannan abin da ya faru take tana mai cewa da na sani na zauna a gida kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni haƙiƙa da wannan abu na kaddara bai rigaya ya shiga tsakanina da sayyidina aliyu ba to wannan tsakanin sayyidina ali kenan da talha bin ubaidullah Allah ya kara mishi yadda da kuma ainihin wato azubair ibn al-awwam Allah ya kara musu yadda baki daya kamar yadda sayyidina ali yake da wannan ra'ayi haka ƴaƴan shi Hassan da Hussein Allah ya ƙara musu yadda su ma suke da irin wannan ra'ayi na soyayya da kuma ɗaukaka ɗalha bin ubaidullah Allah ya ƙara mishi yadda wanda san da suke mishi nema da sanin matsayinsa da darajarsa ya sa ainihin wato aka samu auratayya tsakaninsu da zuri'ar gidan ɗalha wanda mun bayyana tun a baya cewa inda a ce babu yarda babu aminci babu so a tsakani babu yadda za a auratayya ta shiga tsakaninka da mutum to wannan ya tabbata tsakanin zuri'ar sayyidina aliyu da zuri'ar talha an samu auratayya wanda take ba ɗaya ba ba biyu ba hassan bin aliyu bin abi talib ya auri ummu ishaq wanda ya ce a wajen talhatu bin ubaidullah allah ya kara mishi yadda bayan hassan ainihin wato a cikin ƴaƴansa ya sanya wa ɗaya daga cikinsu suna talha wanda wannan shi ma yana nuni a bisa ga cewa babu wani ainihin wato gilli tsakaninsu da wannan sahabi na maza Allah sallallahu Alaihi wasallam a Muhammad bin Talhatu bin Ubaidullah Allah ya ƙara mishi yadda shi ma ya auri zuri'ar gidan Sayyidina Hassan Allah ya ƙara mishi yadda wadda ya auri Khawrat bintu Manzur wadda zuri'a ce ta gida haka abin ya ci gaba da ainihin wato faruwa tsakanin su domin dai ya zamana sun wa da al'umma cewa babu wani kyashi ko hasada ko kuma rashin yarda ko rashin jituwa a tsakaninsu abi jafar muhammad bin ali al-baqir da abu abdullahi jafar bin muhammad as-sadiq dukkaninsu manya-manya ne daga cikin ainihin wato imaman shi'a ifna ashariya wanda kowa ya san shi'a ifna ashariya su suka fi kowa zage. da cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam su ma an samu auratayya tsakanin su da Talha ko kuma iyalan gidan Talha Allah ya kara musu yadda duk da cewa da su ake nasabta a din kuma ake zagin sahabban manzon Allah amma kuma a tsakanin su zaka samu da akwai ainihin wato yarda da aminci a tsakanin su wannan shine kadan daga cikin abin da za mu iya faɗi game da shubuhat da ake watsawa tsakanin ainihin wato Talha bin Ubaydullah da Zubair bin Al-Awwam da kuma Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yadda baki daya a ci gaba da karatunmu ina tunanin abin da ya rage mana guda ɗaya ne bayani game da sifofin Talha Allah ya kara mishi yadda da kuma mutuwarsa mala yace sifatahu radiyallahu anhu wa wafatuhu sifar talha Allah ya kara mishi yadda da kuma wafatinsa kana talha radiyallahu anhu adimun mala yace talha Allah ya mishi yadda ya kasance mutum ne wanda yake fari tas wanda farin nasa ya gaurayu da ja shine adimu kafiru sha'ari mutum ne mai yawan gashin kai husnul wajhi kuma mutum ne mai kyan fuska daqiqul irmaini mutum ne wanda yake mai hanci wanda yake shi ba za a ce da shi babba ba kuma ba za a ce da shi karami ba wato hancinsa hanci ne wanda yake madaidaiti idan masha asra idan yana tafiya yana sauri ilal alqasr aqrab ya fi kusanci da jartaka fiye da tsaho wakila wasu daga cikin malamai suka ce kana abyad mutum ne wanda yake fari yadribu ila humra wanda kuma aka fi nasabta shi da ja ya fi kusanci da ja akan fari dakhmul qadamaini mutum ne wanda yake da manyan afafuwa idan tafata iltafata jami'an idan zai juya yana juyawa ne ga baki ɗayansa wannan ita ce sifar talha Allah ya ƙara mishi yadda da malam ya kawo a cikin littafinsa mataki na farko talha ya kasance mutum ne wanda yake fari ne ko kuma a ce ja domin lafazin adimun malamai suka ce lafazi ne wanda yake yana magana akan fari amma wanda ya gaurayu da ja shi ba za a ce da shi fari ba kuma ba za a ce da shi ja kai tsaye ba ina fata an fahimta yanayin ainihin wato fata tsalha kenan Allah ya ƙara mishi yadda amma kuma ya fi kusanci ainihin wato da ja kamar yadda malamai suka fi rinjayarwa a cikin sifarsa galibi sukan ce abiyadun yadribu ila ilal humura, mutum ne wanda yake fari amma kuma ana musalta shi ko kuma ana ala'anta shi ko ana lissafa shi a cikin mutane waɗanda suke jajaye sannan ɗalha mutum ne wanda yake ba dogo ba ne, kuma ba gajere ba ne mutawassat amma kuma ya fi kusanci da gajartaka shi yasa aka ce ilal qasri ina fata fahimta fi kusanci da gajartaka fiye da a ainihin wato tsayi haka nan kuma mutum ne wanda yake da fadin kirji as sadr kirjinsa kirji ne wanda yake faffada aridul mankibaini kuma yana da kafada wanda take ainihin wato mai fadi mutum ne kuma wanda yake ainihin wato mai yawan gashin kai gashin talha yana da ainihin wato yawa dan har yakan zo kafadarsa wasu daga cikin malamai sukan misalta yanayin gashin kansa da yanayin gashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sannan mutum ne wanda yake da sauri a wajen tafiya a takaice dai za ka iya cewa ɗalha yana daga cikin sahabbai waɗanda ake lissafa su a sahun kyawawa domin lokacin da ɗalha Allah ya ƙara mishi yadda ya je garin Basra wata mata ta gano shi daga nesa take cewa kai wannan wani irin mutum ne yanayinsa da kyawunsa kamar zinaran ainihin wato hirka ana yanayinsa da kyansa sai ta misalta shi da zinaran da hirkal yake yin kwalliya da shi sarkin rum kenan kasantuwar a duniya ya fi kowane sarki yin kwalliya duk abin da zai sanya na kwalliya kuma yakan kai matuka wajen kyau musamman zinaransa to da ta ga kyawun ɗalha allah ya ƙara mishi yarda sai ta ainihin wato alaƙanta shi a da wannan zinare din na hirkal wanda yake kwalliya da shi wannan dai a yana bayyana mana kyawun da ɗan allah subhanahu wata'ala ya ba wa ɗalhatu bin ubaidullah allah ya ƙara mishi yarda mala yace wa qutila talha bin ubaydullah radiyallahu anhu yawm al-jamal an kashe talha Allah ya kara mishi yadda ranar yakin jamal wa kana yawm al-khamis ya kasance ranar ainihin wato al-khamis 10 min jumada al-akhir goma ga watan ainihin wato jumada al-akhir qutila talha radiyallahu anhu yawm al-jamal wa kana yawm al-khamis li 10 khulun min jumada al-akhirah sanata 36 an kashe talha Allah ya kara mishi yadda a yakin Jamal ranar Alhamis kwanaki goma na farkon watan Jumadal Akhir a cikin shekara ta 63 bayan hijira Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wa qatala Marwan bin al-Hakam wanda ya kashe shi shine Marwan bin al-Hakam rawahu bi sahmin ya ainihin wato jefe shi ne da mashi fa waqa fi rukbatihi wannan washin sai ya ainihin wato dira akan gwiwarsa faja'ala damu yaghdu yasilu nan jini ya barke ya ci gaba da zuba fa amsa amsakuhu istamsaka in aka rike jinin aka rike wajen ciwon sai jinin ya tsaya waiza ta rako sala in aka saki ciwon kuma sai jini ya ci gaba da zuba hatta mata radiyallahu anhu hasi da talha Allah ya kara mishi yadda ya ainihin wato mutu waqila wasu daga cikin malamai suka ce ramahu bisahmi an harbe shi ne da mashi wa huwa waqifun ala jawadi sayyidati Aisha radhiyallahu anha yayin da yake tsaye a gefen na Aisha Allah ya kara mata yadda wa dufina bil Basra an binne shi a garin Basra wa kana yawma qutla ibn thalathaini wa 60 sana a lokacin da aka kashe shi ya mutu yana shekara 62 riwayoyi guda biyu aka samu game da kisan Talha bin Ubaidullah abinda yafi shuhura shine ya mutu a yakin ainihin wato jamal wanda aka yi shi a shekara ta 63 bayan hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda mun riga mun yi bayani game da yakin ya mutu a wannan yaki a kuma ranar Alhamis wanda ya daidai da goma ga watan Jumadal Akhira shekara ta ainihin wato 63 bayan hijira galibi akan kawo riwaya farko kamar yadda a ah, Sheikh Ahmad Mustafa Faisal rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin littafinsa a alakanta kashe Talha da ainihin wato Marwan ibn al-Hakam Marwan ibn al-Hakam dan kabilar ainihin wato Banu Umayya ne dan uwa ne na ainihin wato a zuri'ar Abdul Malik dan uwa Abdul Malik bin Marwan ina fata an fahimta baban Abdul Malik bin Marwan bin al-Hakam ɗansa tabi'a atba'u tabi'ina ne shi kuma tabi'i ne sannan zuri'ar gidan sarautar bani umayya ne kamar yadda na ainihin wato ambata daga kalifancin muawiya zuwa yazid kalifancin ya ci gaba da sakowa har zuwa kansu marwan bin al-hakam Allah ya mishi rahma wanda galibi akan yi amfani da wannan wajen zagin marwa din shi ma wasu kuma sukan yi amfani da wannan wajen barsa amma abin da fi inganci marwan ba shi da alaka da kashe talha bin ubaidullah riwayar da aka kawo aka alakanta ta da cewa marwana ne ya kashe talha waya cewa da bata inganta ba kawai dai abin da za a iya gani shine an ga mashi ya zo ya cake shi a gwiwarsa shine riwayar da malam ya kawo mana a ainihin wato riwaya ta biyu cewa waqila ramahu bisahmi wa huwa waqifun ila jawari sayyidati aisha radhiyallahu anha wane ne ya harbo mashi babu wanda zai shiga wanda ya harbo ina fata an fahimta domin yanayi ne na yaki yaki ya riga ya ainihin wato waje ya kace ne duk inda aka ga harbi na kibiya ko aka ga jifa da mashi ba za ka iya cewa ga wanda ya ba in ba gani kai da idanka ba an fahimta ko to da babu wata riwaya ingantacciya wanda ta tabbatar da cewa marwana ne wannan jifa da ina fata fahimta to da talha Allah ya kara mishi yadda ya samu ajalin ne sanadiyya wannan mashi din da aka harbo wanda kuma babu wanda ya san wane ne ya harbo wannan mashi din ibn sa'ad a cikin al tabaqat nasa ya kawo wannan riwaya din ita ma sannan ibn hajar a isaba shi ma ya kawo ainihin wato wannan riwaya din abu nu'aym a cikin hilyat al-awliya mujallaji na daya shi ma shafi na 89 ya kawo wannan riwaya din wadda ita ma dai duk tana magana ne akan kashe Talha bin Ubaydullah Allah ya fara mishi yadda ya mutu a lokacin yana shekara 62 a duniya an kuma binne shi a garin Basra wanda garin basra kusan a gefensa ne aka yi yakin jamal bayan an kammala yaƙi an yi jana'izar waɗanda suka mutu aka kuma binne su a makabartar wannan gari mala ya ce wahina kana aliyu radiyallahu anhu ya sta'aridu shuhada al-ma'arika a lokacin da sayyidina aliyu allah kara mishi yadda ya kasance yana kewaye waɗanda suka samu shahada a wannan yaƙi wa dara bainal qatla yana zagayawa tsakanin ainihin wato waɗanda aka kakkashe ra'ahu mala ce sai ya ƙalha, faja faja'ala yamsahu an waje turab sai ya kasance yana goge masa ƙasa a fuskarsa wa ƙala yana cewa rahmatullahi alaika ya aba muhammad rahamar Allah ta tabbata a gare ka ya kai Babu muhammad ya'izu alayya an araka majdulan tahtan jumi sama ce abu mafi girma abu ne mai tsanani a gareni. ni na ganka a yashe karkashin taurarin sama sun maƙala sannan sayyidina ali ya ce ilallahi ashku ajri wa bajri ma'ana ga Allah ta'ala kadai nake kai kukana da kuma damuwa ta. wallahi yace na rantsi da Allah lawaddattu anni kuntu mittu qabla hadha bi na sana ci wallahi na buraci in mutu kafin yau da shekara ashirin bayan an kammala yaƙi sai na ali yake faɗa wannan lokacin da aka samu daidaito yake zagayawa yana ganin waɗanda aka karkashe a wannan yaƙi kwatsam sai ya gawar talha allah ya ƙara mishi yadda a yashi a kan ƙasa sai na aliyu allah ya ƙara mishi yadda sai ya matsa inda gawar take ya sako daga kan abin da yake kai ya sako daga kan taguwa alƙaswa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wadda akan ta yaje ya dago tsalha ya dora shi akan ciyoyinsa yana karkade masa gemunsa da fuskarsa saboda kasar da take ainihin wato jiki sai na ali yana kuka yana masa addu'a yana cewa rahmatullahi alayka ya aba muhammad Allah ta'ala ya maka rahma ya kai baban muhammad rahamar Allah ta tabbata a gare ka ce ya izu alaika ya izu alayya an araka majdula tahta nujum sama yace abu ne mai tsanani abin damuwa ne a gare ni na gagawar ka yashe karkashin taurari Ba na gagawar ka a ƙasa a yashe abu ne wanda yake da girma a gare ni saboda me saboda matsayin talha a wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam da matsayin talha a wajen Allah ta'ala kansa da matsayin talha a wajen musulmai abin takeici ne a ce an gagawar talha a kwance an kashe shi a wajen yaki sai na aliyu Allah kara mishi yadda sai yake kai kukansa ga Allah subhanahu wa ta'ala da damuwarsa yake cewa ila Allah ashku ajri wa bajri ga Allah nake kai kukana da damuwata wallahi law waddattu anni kuntu qabala hadha bi 20 anni kuntu mittu qabala hadha bi 20 sana ce ina ma dai a ce na burace a ce na mutu kafin yau da shekara ashirin? me yasa ya burace ya mutu da shekara ashirin? saboda kan ma ya ga abin da zai faru wanda wannan me yake nuni nadama duk abin da za yi shi ka zo daga baya kana nadama akan wannan kana faɗan magana cewa dama ba ka zo wannan lokacin ba nadama ce haka Allah ya labarta mana game da sayyida Maryam ya laitani mittu qabala hada wa kuntu nasiyan mansiya tace kai tona ina ma dai a ce na mutu kafin yau da na zama wadda aka manta da ita gabaki daya kaga wannan nadama ce da abin da ya faru gare ta duk da cewa alkhairi ne ba ta sani ba to amma dai ta yi nadama ina ma a ce ta mutu kafin yau to haka shi ma sayyidina ali ce ina ma a ce na mutu kafin yau da shekara ashirin ba na raye bayan mutuwa ta da shekara ashirin sannan wannan abin ya faru to da abin ya zo da sauki mara ya ce wa ba da anista a radar shuhada al-ma'arika raha yusalli alaihim jami'an bayan an tattara gawawwakin waɗanda suka samu shahada a wannan shahirin wato shahada a wannan yaƙi na ali sai ya kasance ya nemi su sallah baki ɗaya alladhina kanu ma'ahu walladhina kanu daddahu waɗanda suke tare da shi da ma waɗanda suka kasance kishiya a gare shi ma'ana ababa abokan rigima walamma fara min dafni talha wa zubair yayin da aka gama binne talha da zubair waqafa yud'ahuma yad'uhuma ko kuma yud'ahuma sayyidina ali sai ya tsaya yana yi musu addu'a qa'ilan yana mai cewa inni la arju haqiqa ina fata an akuna ana wa talhatu wa zubair wa uthman da mu kasance ni da talha da zubair da uthman min alladhina qala Allahu an fihim cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da su wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin sayyidina aliyu a bayan ainihin wato an gama binne talha da zubair sai ya tsaya akan kabarinsu yana musu addu'a yana ban kwana da su har yake cewa ina fata ma'ana ina roƙon Allah ya sanya mu kasance da ni da talha da zubair da uthman cikin waɗanda Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin waɗanda Allah ya ce kuma za mu cire duk abin da ke cikin zukatarsu na hassada da tsanar juna da damuwa game da juna shi ne min gillin alghil kan ɗau ma'anar hassada kan ɗau ma'anar tsana kan ɗau ma'anar damuwa game da wani abu da kake yi da to ina fatan Allah ya cire mana wannan a cikin mu ranar alkiyama ikhwanan mu zama ƴan uwa ala sururin mutaqabilin muna kan gadaje na alfarma muna fuskantar juna wannan addu'a ce yayi kuma hakan zai kasance tunda dukkaninsu da 'yan aljanna ne kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa 'yan aljanna ne kuma aljanna babu gaba a ciki babu kiyayya ina fata an fahimta inda a ce da akwai gaba da kiyayya aljanna to babu zaman lafiya kenan nutsuwar da Allah yake so a samu a cikin aljanna ba za ta samu ba tunda wannan ya tsani wannan wannan yana kin wannan a cikin aljannan yana hango shi zai yi kokari ya za ya bige dan banza tunda ya tsane shi to kaga an tarkici kenan an tara ban fada to ba a bukatar wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin mu cire dukkan abin da ke cikin zukatansu na hasada da kyashi da bakin ciki za su kasance akan gadaje a kwance suna fuskantar juna Allah ta'ala ya sanya mu a ciki to wannan a yake nuni akan cewa idan ma an samu wani rashin fahimta ko rashin jituwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya ne kadai a lahira ba za su tashi da wannan ba kuma wanda aka samu a duniya din sun yi sulba su gudun irin wannan ne yasa Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu haka ne ko fa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu Allah ya ce idan tawagogi ko kungiyoyi guda biyu daga cikin musulmai suna fada a tsakaninsu suna yaƙi suna tashin hankali to ku yi hukunci a tsakaninsu da adalci ku yi wa kowa adalci وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله Idan إيه daga cikin su tayi zalunci ta kiyarda da wannan sulhun Allah ce to ku haɗu ku mata taron dangi har sai ta dawo kan al'amarin Allah to ƙarshe bayan Allah ya gama maganar wannan fitinar da sulhun sai ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum haƙiƙa mu'minan ƴan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin ‘yan ku idan an samu saɓani tsakanin wannan da wannan ku sulhunta su ko su sulhunta kansu da kansu saɓani abu ne wanda yake imtidaj abu ne wanda yake mai asali a addini a samu saɓani tsakanin wannan da wannan an saba yi an shayi an samu saɓanin nuka tsakanin na abubakar da umar su suka fi kowa dai a cikin wannan al'umma to an samu saɓani a tsakaninsu wanda a dalilinsu sai da Allah ya saukar da ayoyin cikin suratul hujurat ko kuma suratul hujurat gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi aiki sai ya nemi shawara cewa kuke ganin na zan aika na aikiwa ne ko na aikiwa ne abubakar ya ce ya rasulullahi ina ka aikiwa ne umar ya ce a'a wani dai ya manzan Allah abubakar ya ce a'a wani dai ya fi dacewa umar ya ce a'a wani dai ake so wani dai ya fi kawata aika haka suka dinga yi wannan ya ce wannan ya ce har ƙarshe ran abbakar ya faɗi ya ya ɓaci ya ce wallahi ma a rata ila ikhtilafi ce wallahi umar ba abin da kake so face ka ka saba ma ka kawar da abin da na so da shi sai na umar ya ce ba abin da ba haka nake nufi ba kawai dai na ga wani ne ya fi cancanta suka yi hayaniya a gaban manzo Allah manzo Allah bai ce komai ba bai ce komai ba sai dan ya kalli wannan ya kalli wannan ya iya ce uffan suka gaba suka shiru <laughs> to hakan da suke ba daidai ba ne ba ina fata an fahimta hakan ba daidai ba ne? da haka sai Allah ta'ala ya sokar da ayoyi domin a yi musu fada domin a nuna musu wannan kuskure ne shugaba idan yana waje ba a daga masa murya ba a hayaniya a gaban shugaba shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kar ku dinga gabatar da san zuciyarku kan abin da manzon Allah ko kuma Allah da manzansa suka domin abin da suke kamar gabatar da san zuciya su ne manzon Allah shawara ya nema ya gama yanki wa zai aika amma sai ya nemi shawararsu wannan sai ya rinjayar da ra'ayinsa wannan ya rinjayar da ra'ayinsa a taqdimu bayna yadayi Allah wa rasulihi kenan to Allah ya ce kar su dinga yin wannan kaga fada na farko kenan fada na biyu aka ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kar ku dinga daga muryoyinku akan muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanayin maganar nasu akwai shawutin sun daga muryoyi su fiye da muryan manzon Allah sai Allah ya ce kasu ƙara yin in suka yi kuma fa an tahbata a'malukum wa an la tash'urun haka sai ya bata muku ayyukan ba tare da kun sani ba ku ta aikin ibada amma kuna saba manzon Allah kuna gabatar da san ranku kuna daga masa murya haka sai ya bata ayyukan ku ba ku sani ba ku tashi ranar alkiyama ga ayyuka kun amma kuma babu dada. saboda wannan laifin da kuka ina fata an fahimta fada na uku wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd kar ku dinga yi wa manzon Allah magana kamar yadda kuke yi wa kanku ya azaman an samu bambancin approach tsakanin yadda zake wa dan uwanka da yadda zake wa manzon Allah kaga wannan menene sabani ne amma kuma sun me sun sulhunta haka an ƙara samun saɓani tsakaninsu Abakar ya yi wa umar laifi umar yana faɗa Abakar ya ce don allah ka yi haƙuri na yi maka ba daidai ba amma don allah ka yi haƙuri umar sai ya ƙi haƙura Abakar ya dinga masa magiya ya dinga masa magiya umar ya ƙi haƙura ƙarshe ma ya tafi ya daina saurawa sai na Abakar ya yasa. Abakar har ya tafi gida abin ya dame shi yana cin sa zuciyarsa sai ya biyo umar gida ya sallama da umar umar ya ki fitowa ya aika a ba umar haƙuri umar ya ki saurararsa sai ya kasa samun nutsuwa sai ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasu rasulullahi na yi wa umar laifi mun samu sabani tsakanina da umar amma na ba shi haƙuri ya ki haƙura ka kan min shi alfarma ya yi min afuwa sai manzan Allah ya nuna matsayin abubakar shi ne da laifi amma manzan Allah ya tura aka kira umar manzan Allah ransa a bace idan manzan Allah ya ja gashin jikinsa gaba ɗaya ya tashi jikin manzan Allah yana rawa yana cewa Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi hal tariku li ashabi manzan Allah yana ine muku magiya game da abokina ku kyale mun abokina yanzu ba za ku bar abokina ba ba za ku fita sabgarsa ba me yasa kuke sa masa damuwa sai na abubakar ya fashe da kuka garin yadda manzan Allah ransa ya bace na ya rasulullahi ni ne da laifi ba umar ba ni za a yi wa faɗa ba umar ba ya rasulallah abubakar ya ce wallahi a lokacin sai da na ji tsoro kar Allah ya sauka akan umar saboda ganin yadda ramazan Allah ya a akan abin da ya shiga tsakanina da shi ƙarshe suka yi aka sulhunta su to kaga kenan dan an samu kaddara an samu sabani tsakanin Talha da Zubair da Abakar da Ummu Aisha to al'amari ne wanda yake ba babu dan an samu wannan wannan ba zai rage darajarsu da ƙimarsu da komai ba ina fata an fahimta ba zai rage su komai ba ba kuma zai zama abin da za a riƙe a matsayin makamin da za a dinga yaƙar mutuncinsu da ƙimarsu da darajarsu ba duk wanda zai yi wannan ko shine abin da ba shi yakan ce a banza an ya kushi kakkausa zai ji ba zai ji ba ba zai ji ba to matsayin waɗannan bayan Allah da darajarsu ya kai yadda zagi da cin zarafin da ake musu malada ne a gare su kamar yadda aka ya tabbata daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda wata rana wani tabi'i ya ji wani ya kama sunan Abubakar da Umar a garin Madina sai ya zaga hankalin sai ya tashi ya tafi wajen Aisha yana kuka ana Aisha ta zaunar da shi a matsayin ta na uwa ta rarrashe shi ya shiru ta ce me ya faru ce yanzu har zamani ya yi lalacewar da za a zagi Abubakar da Umar an manta da matsayinsu an manta da darajarsu da irin hidiman da suke wa manzan Allah da addinin Allah yanzu ana zagin su ɓaro-ɓaro ana shi sai tai dariya ta ce to ya haƙuri an zagi abubakar an zagi umar ya ce ta ce to yau ina abubakar yake ya ce ya mutu ina umar yake ce ya mutu ta ce to abubakar da umar sun mutu ayyukansu na alkhairi sun tsaya ya ce amma Allah baya so kuma lada ya ci gaba da shiga mizaninsu na hasanat da aka sai ya jarrabu wasu suke zagin su yana sanya musu lada sanadiyar zagin su da aka kaga wannan hikima ce ta Allah ijtihadin ummu na Aisha ne ta tabbatar da haka da aka ashe duk lokacin da wani zai zagi Abubakar ko wani ya zagi Umar ko ya zagi Uthman ko ya zagi Aisha ko Talha ko Zubair ko Muawiya hakan daraja ce a gare su darajar wani Allah baya ɗaukaka ta sai ta sanadiyar magafta tsanar da ake masa da zagin da ake masa shine zai ɗaukaka darajarsa haka sunnar Allah take a ƙasa to don haka sai na aliyu Allah ya ƙara mishi yadda sai ya kasance yana ainihin wato bayyana wannan magana yana cewa yana fata Allah ya sa wannan al'amari ya kasance a tsakaninsa da Talha da Zubair da kuma ainihin wato Uthman ibnu affan Allah ya kara mishi yadda قال ثم ضم قبريهما بنظارته الحانية الصافية العاصية sannan sayyidina ali ya juya yana kallon su kallo wanda yake cike da tausayi da damuwa da kuma jin kai da burin kasancewa tare da su wa qala yace sami'tu adna na rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul yace naji masoyina abin ƙaunata ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa ɗalhat wa zubair jaraya fi janna ce manzan Allah ce da ɗalha da zubairu makotana ne a gidan aljanna sadaka azim an gama ko? to mai zagi ko mai zinuwa ko mai la'anta ga abin da sai Ali ya faɗa kuma shi malam ya rufe tarihin ɗalha da shi maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace Talha da Zubairu masoya na ne a aljanna ba ma shiga aljanna ba a shiga aljanna muke so kasancewa tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wani matsayi ne da daukaka wanda ba kowa Allah yake ba ba kamar yadda ya bayar a duniya ga wasu zabaku daga cikin bayansa to haka ma a lahira Allah ba zai yadda manzon Allah ya kasance tare da kowa ba sai zabaku to waɗanda ya rayuwa da su a duniya ya mutu yana yarda da su su ne zababbin da zai kasance tare da su a lahira to talha da zubairu maƙotan manzan allah ne a aljanna kamar yadda a duniya suka kasance tare to allah ba zai yadda ya raba su a lahira ba wannan ita ce alaƙa ta gaske taka ta gaske soyayya ta gaske to inda da gaba da tsana a tsakaninsu sai na ala zai faɗi wannan ba zai faɗa ba tunda da can an ce waye musu addu'a ta shiga wuta wutan ma waje mafi muni to yanzu kuma gashi ya faɗi wannan magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Talha da Zubairu makotana ne a gidan aljanna ta matsayin ya kai matsayi da ita aljanna dama ya kaso uku ce ko kaso biyu kaso uku kai akwai asabiquna sabiqun ko ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sai kuma ashabul yamin to su wadannan suna cikin as-sabiqun as-sabiqun shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya bayyana mana cewa da yawa daga cikin su mutane ne waɗanda suke na farko kaɗan ne daga cikin mutanen ƙarshe a cikin aljahu wannan ɓangare ita ce jannatul firdaus Allahumma ja'alna min ahlil jannatil firdaus manzala ce idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi firdausi domin ita ce madaukakiya daga ita sai al'arshin ubangiji to manzala kuma yana can sama su ne a ƙololuwa tare da aka ce Dalha da zubairu suna tare to Dalha da zubairu ma suka samu makwata manzala ballantana abubakar da umar da uthman su suka fi cancanta tun da darajar Dalha da zubairu ba ta kai tasu ba musamman abubakar da umar shi yasa a ali sullabi allah ya mishi rahma a cikin tarihin saidina abakar ya kawo wata magana mai ban kayi ya ce yadda saidina abakar suka rayu da manzan allah sallallahu alaihi wasallama tun daga ƙuruciya har mutuwa ta zo ta raba su haka allah bai yadda gawawwakin su ma sun yi nisa da juna ba ce kuma haka za su kasance za su tashi a tare da juna duk inda Manzan Allah yake za ka ji ya ce yana tare da abubakar da Umar yana tare da Abubakar da Umar kamar da Sayyidina Ali ya faɗa lokacin da aka kashe Sayyidina Umar yazo yana kuka yana istirjari. na cewa duniya ta yi babban rashi ce manzon Allah bai kasance ba yana ce bai gushe ba yana cewa kuntu ana wa Abubakar wa Umar dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar yaji Sayyidina Ali sura kayan waya kamata mu fahimci cewa a dukkan wani abu da ake kawowa na rashin jituwa ko rashin zaman lafiya tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina aliyu da sayyidina uthman da ragowar sahabbai labari ne wanda yake ainihin wato na kansan kurege babu wani rashin jituwa tsakanin su aminci ne da yadda tsakanin su ina fata an fahimta aminci ne da yadda tsakanin su saɓani idan an samu a su suke sulhunta kansu Allah ta'ala ya ba mu dacewa wannan shine karshen rayuwar Talha bin Ubaidullah Allah ta'ala ya kara mishi yadda wanda shine sahabi na biyar daga cikin sahabban da malam ya kawo a cikin sa mutane guda 100 ainihin wato da tara. mun ji yadda yanayin sa ta kasance da fatan zamu mu ɗauki abubuwan koyi daga cikin wannan rayuwa ta wannan sahabi wanda yake mai daraja mai girma Allah ta'ala nake roƙo ya ƙara musu yadda da daraja da tsira ya kuma ainihin wato ƙara mana soyayyarsu sannan Allah wa wataala ya tayar da mu cikin rahmarsa baki rahmarsa baki ne tare da mu da su waɗanda suke zagin su ko suke jin wani damuwa a cikin zukatansu su game da su in masu shiryuwa ne Allah wa ta'ala ya shiryar da su in ba masu shiryuwa ne Allah wa ta'ala ya isar musu da abin da ya dace da su ya cancanta da su wa bihadhal qadri kifaya wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته